من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جوتا المحرم هجرا مأيك صلى الله عليه وسلم يقول يا دريه لثلاثين دا شدة الله سبحانه وتعالى يا هذا مدو من شي قبل درس منا للتافن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبى الضمالمي الإمام الجماعيلي المقدسي عليه رحمة الله ذنب أمن تابع من كركر بياني أكان إيتكاتي يود إذن الله زام تاشي سابا كتابي كتاب الحج littafin da zai yi magana akan hajji wato hadisan da za a dunkula su a wannan bangaren to dukkaninsu hadisai ne da suke magana akan aikin hajji kafin shiga cikin hadisan kamar yadda ka'idar mu ko manhajin da muke tafiya a kansa sai mun yi gabatarwa a game da shi wannan kitab na farko menene ake ce ma alhajj malaya ce kitabul hajj me ake ce ma alhajj a harshen larabci me ake nufi da alhajj sannan a harshen shari'ar musulunci me ake ce ma alhajju babban malamin lura al'imam ibn manfur alaihi rahmatullah a cikin littafin salisanul arab yace alhajju lughatan alhajju alqasdu abinda ake ce ma alhajju ana nufin nufi alhajju ma'anarsa a larabci alqasdu nufi suna cewa hajja fulanun hajja ilaina fulanun ai kadima wane ya nuface mu ya zo wajenmu hajja bi ma'ana kadima kasadana wa mana ya zo wajenmu wa qad hajja banu fulanin fulanan idza aqalu al-ikhtilafa ilayhi sannan suna cewa dangin wana sun zo wajensa sai su amfani da lafazin hajja babban malami al-imam ar asfahani alaihi rahmatullah ya faɗi a cikin littafinsa al alfazil qur'an yake cewa aslul hajji alƙasdu asalin kalma alhajju tana nufin alƙasdu niti wa ƙala sha'ir ya ce aslul hajji alƙasdu liziyara al-imam asfahani ya ce in an ce alhajju a larabci to shi ne alƙasdu liziyara ka nufaci wani dan ka ziyarce shi har ya kawo baiti na ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa ya hujjuna baita zibraqanil mu'assara ya hujjuna baita zibraqanil mu'assara suna nufatar gidan azzibriqa gidan da aka masa fenti. Fenti wanda ya kasance al-mu'assara mai ruwan kwai al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin fathul bari yace aslul hajji fil lugha idan aka ce al-hajju a to ana nufin al-qasd nufi wa Khalilu, al-khalil babban malami al-imam al-khalil yace kasratul qasd ila mu'azzamin abinda ake ce ma al shine ka wani babban mutum ka wani babban mutum amma a shari'ar musulunci idan suka ce alhajju alqasdu ila albayt harami bi a'malin makhsusa shine mutum ya nufaci ɗakin Allah mai alfarma don gabatar da wasu keɓantattun ayyuka dawafi ba a yin sha ina ina ba ka'aba ba ba yin da ake yin dawafi in ba ka'aba ba shi yasa ma malamai suke cewa akwai tahiyatul masjid idan mutum ya shigo masallaci ana son kafin ya zauna ya yi raka biyu to sai malamai suka ce idan mutum ya shiga masallaci mai alfarma masallacin ka'aba to ya da ya tahiyatul masjid da ya dawafi wanne fi. wasu suka ce ya tahiyatul masjid shi ya fi wasu suka ce a ya dawafi shi yafi waɗanda suka ce dawafi shi ya fi sai suka kafa hujja suka ce domin ai ba yin dawafi a kowane masallaci ba nan ba amma tahiyatul masjid ko ina na yi kowane masallaci ka shiga za ka yi tahiyatul masjid amma babu inda ake yin tawafi sai a ka'aba to yasa sai suka ce abinda ake ce ma alhajju alqasdu ila albayt alharami bi a'malin makhsusatin nufata ɗakin Allah mai daraja mai alfarma bi a'malin maksusa domin aiwatar da wasu keɓantattun ayyuka shine ake ce ma alhajju duk da akwai kanwarsa ita ce al'umra al'umra dun al-hajj umra ba hajji bane to yaushe ne aka farlanta aikin hajji an farlanta aikin hajji ne a ƙarshen shekara ta tara bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fanko-fankon shekara ta goma ƙarshe-ƙarshen shekara ta tara farko-farkon shekara ta goma a wannan shekara aka farlanta aikin hajji al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce mana na zala fardul hajji lokacin da farlancin aikin hajji ya sauka badara rasulullah ta sama ilal hajji min ta ta'khiri Man Allah ta sama sai gaggawar yin aikin hajji ba tare da yayi jinkiri ba a shekarar da aka farlanta aikin hajji a shekarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aikin hajji فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر الإمام ابن القيم رحمه الله يشي دومن فرلن تأيكن حج أن جنكر تاشي أم فرلن تأيكن حج نيك أرشك أرشك رايوة النبي صلى الله عليه وسلم تابان سلا تابان أزمي تابان جهادي تابان زكاة ونن أم فرلن تاسو farko farkon dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina amma aikin hajji sai aka jinkirta shi sai a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka sokan masa da ayar da take nuna aikin hajji farilla ne wa amma qauluhu ta'ala amma faɗin Allah ta'ala da ya ce a cikin suratul baqara wa atimmul hajja wal umrata lillah kuma ku cika aikin hajji kuma ku cika umra dan Allah fa innaha wa in nazalat sanata 60 amal hudaybiyyati duk da cewa wannan ayat ta sauka a shekara ta shida ne wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi to wannan aya an saukar da ita ne a shekara ta shida a shekarar da aka yi sulh hudaybiyya falaysa fiha fardiyatul hajj a cikin ta ba a farlanta aikin hajji ba wannan aya ta suratul baqara ba da ita bace aka farlanta aikin hajji ayar da ta farlanta aikin hajji ita ce ayar suratu ali imran walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin walillahi ala nasi kuma lalle haccin Allah ne wajibi akan mutane hajjul baiti da su hajjanci ɗakin sa mai alfarma amma sai Allah ce ne man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya sami iko sai Allah ta'ala ce wa man kafara amma wanda yana da istita'a yana da ikon zuwa aikin hajji sai ya ki zuwa to fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin Allah ya wadata da barin halittunsa baya bukatar komai in kun yi aikin hajji ku za ku samu lada in kun ki ku za ku cutu sadaka ba amfanin sa bane amfanin ku ne idan mutane za su kima Allah ta'ala dawafi a ɗakin Ka'aba to Allah yana da mala'ikunsa da suke masa dawafi kullum a albaitul ma'mur wanda Allah ya rantsuwa da shi wa turi wa kitabin masqurin fi manshurin wal baitul wannan albaitul ma'mur din rayayyen daki yana sama kullun sai mala'iku sun shiga sun ma Allah ta'ala ɗawafi idan suka shiga suka yi dawafin nan sannan za su tafi Allah ta'ala zai halicci wasu su zo sababbi ba su ba akwai riwaya ta ce su dubu saba'in kullum sai sun Allah dawasi a albaitul ma'mur sannan idan suka yi na wannan ranar to wasu sababbi kuma za su zo gobe ba su ba da wannan ne ma malamai suke cewa jinsin mala'iku sun fi mutane yawa kullum dubu saba'in su kawai suke ma Allah a albaitul ma'mur kuma gobe wasu za su zo jibi wasu za su zo gata wasu za su zo ba waɗancan ba sau da ka aikin hajji in kun yi kan ku kamawa sau da ka aikin hajji abin da alimamul qayyim yake so ya tabbatar mana an farlanta shi ne a shekara ta tara ƙarshe karshen ta farko-farkon shekara ta goma bayan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga maka zuwa madina To daga wannan ayat ta wa atimmul hajj wal umrata lillah wacce an saukar da ita ne a shekara ta shida ba ta magana akan farlancin aikin hajji wa inna ma fi hal amru bi itmamihi sai dai wannan ayar tana bayani ne akan a cika aikin hajji amma ba a farlanta ba ba a ce wajibi ba ne amma ana yin aikin hajji amma ba wajibi ba wa itmamil umrati da shuru'i fihima sannan Allah yana magana akan a cikin wannan ayar cewa a cika aikin hajji a cika umra ma damar an fara yin su wa zalika la yaqtadi wujuba al wannan kuma baya nuna cewa aikin hajji ya zama tilas a takaice dai da ake nuna mana aikin hajji an farlanta shi ne a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarshe ƙarshen shekara ta tara farko farkon shekara ta goma tsakanin a wannan lokacin aka farlanta aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tafi ya je aikin hajji domin daga da'awowar manzon Allah sama aikin hajji manzon sama bai sake lafiya ba kuma alamomi na cewa ƙarshen manzo Allah ta sama ya zo duk sun bayyana a aikin hajji manzo Allah sama ya rika ce masa habbansa a wannan aikin hajji khudu anni kum la'alli la alqakum ba'da ami hada ku zo ku karɓi aikin hajjin ku daga gare ni ku kalli yadda nake aikin hajji watakila ba zan sake haɗuwa da ku ba daga wannan shekara sannan a wannan aikin hajjin manzo Allah Ta alaihi ya tsaya a filin Arafat yayi huɗuba mai tsawo hudu ba mai tsawo da manzo Allah bai taba yin irin ta ba duk abin da ke da alaƙa da addini tun daga tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji biyayya ga iyaye nisanta ayyukan haram nisanta riba duk abubuwa sai da manzon sama ya faɗi a cikin wannan hudu tasa kuma yayi ma mutane wasiya game da kula da mata sannan bayan ya gama ya ɗaga hannu ya tambayi sahabban sai ya ce ala hal ballaghtu ala hal ballaghtu ala hal ballaghtu shin na isar da sako shin na isar da sako sahabbai suka ce qad ballaghta ka isar manzal sama ya daga hannunsa sama ya ce Allahumma fashhad ya Allah kai ka shaida duk a wannan aikin hajji duk waɗannan alamomi ne manzal sama na nuna yana ta ban kwana da duniya sannan a aikin hajjin nan ne aka so saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina al-yawma yawni akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku bayan haka ba za a sake saukar da wani abu ba wa atmamtu alaykum ni'mati sannan na cika muku ni'imata sannan wa raditu lakum al-islam dinan sannan na yaddan muku da musulunci ya zama addini duk a wannan aikin hajji shi yasa wannan hudubar da manzon sama ya yi ta sai ake ce mata al wada'iyya hudubar ban kwana sannan shi kuma hajjin sai ake ce masa hijjatul wada'i hajjin ban kwana to kun ga duk wannan na shaida akan cewa an farlanta aikin hajji ne a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sama aikin hajji ɗaya ya taɓa yi a rayuwarsa aikin hajji kaɗai ɗaya taɓa yi a rayuwarsa shine wannan aikin hajjin nasa na ban kwana da ya yi shi daga nan kuma sai rashin lafiya daga nan kuma manzal sama ya ta jinya daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya karɓi rayuwarsa so daka an an farlanta aikin hajji ne a shekara ta tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne hukuncin aikin hajji hukuncin aikin hajji malamai sun ittifaki akan cewa فرض على المستطيع مرة في العمر وما زاد فهو تطوع aikin hajji akan kowa in mutum yana da iko to so ɗaya ne wajibi amma duk abin da mutum ya ƙara to wannan ya zama nafila tadawwu'i ne manzo Allah sallama yace inna Allaha qad kataba alaykumul hajj fa hajju ya ku masu imani Allah ya farlanta muku aikin hajji ku yi aikin hajji sai aka samu wani sahabi da ake ce masa al'aqra ugun hadith irin mutanen ƙauyen nan ne sai ya tashi sai ya ce a fi kulli amin ya Rasulallah ya ma'aikin Allah kowace shekara sai mutum ya je aikin hajji manzo Allah sai sun ce law qultu hala wajabat alhajj marratan wa ma zada fa da na ce eh da ya zama haka ai da da da shekara ne zan ce alhajju alhajju fardun fi kulli amin amma mun sau bai faɗa haka ba ana nufin so ɗaya a rayuwarka idan kai ɗaya shi kenan ya isa idan ka ƙara to wannan nafila akwai hadisin da ke nuna cewa duk bayan shekara biyar mutum ya jaddada aikin hajji in yana da hali shi yasa a malikiya duk bayan shekara biyan ana son ka je kai sabon aikin hajji amma wannan aikin hajjin da zaka yi na nafila ne ka riga ka yi na farillanka shi yasa ake ma mutane wasiya idan Allah ta'ala ya azurta ka tafiya aikin hajji to yi kokari kai ne kyau kila ba za ka sake yin wani ba kuma wannan shi na farillanka kaga idan ka je kai ka sassaba shi kenan ko baka sake koma ba to a duniya baka yi aikin hajji ba ke so da aikin hajji farilla ne kan mutumin da ya zama yana da iko so ɗaya a rayuwarsa idan ya yi so ɗaya to ya sauta farali idan Allah ta'ala ya azurta shi yana da ikon maimaitawa to shi kenan wannan kuma sai ya yi waɗanne hikimomi ne suke cikin aikin hajji domin duk wani hukunci da shari'ar musulunci ta bada na hukunci ta ce mai wata ibada to akwai hikima akwai fa'ida fa'idan nan tana koma zuwa gare mu mu masu ibada to waɗanne hikimomi ne suka ta aka farlanta aikin hajji malamai suka ce akwai fa'idoji da hikimomi da suka shafi mutum shi a ƙarƙashin kansa shi kaɗai idan ya yi aikin hajji sannan kuma akwai fa'idojin da suke gama al'umma gabaki ɗaya a nan za mu ambaci fa'idoji guda tara fa'ida ta farko annahu yamhaqu dhunubal mutaqaddimata aikin hajji idan mutum ya yi shi to yana kankare masa zunubansa da suka gabata manzo Allah ta sani yace man hajja falam yaghfus walam yafsuq ada yawmi waladatu ummuhu mutumin da ya je aikin hajji bai yi kwankwasa ba kwankwasa su ne maganganu na sha'awa walam yafsuq sannan bai yi fasikanci ba fasikanci shine duk abin da Allah ya hana na zinibi a bayyana wannan shine ake ce masa fasikanci to mutum bai yi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a da ka yaumi waladatu ummuhu to zai dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi al-imam muslim ya rawaito wannan hadisin kuma riwayar sayyiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu so daga aikin hajji idan mutum ya yi shi ana fatan Allah ta'ala zai kankare masa zunubansa idan aka ce zunubai nan ana nufin ƙananan zunubai domin su manyan zunubai Allah baya ya yafewa sai idan mutum ya daina yin su idan mutum ya mutu kuma yana yin su to sai a fawwala al'amarinsa ga Allah kila Allah ya ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya masa azaba ma dama ba shirka yake ba wannan fa'ida ta farko kenan ta aikin hajji fa'ida ta biyu annahu sababun lisa'atin sa'atin rizqi aikin hajji idan mutum ya yi shi da gaske da nufi mai kyau to yana zama sanadiyar Allah ya ƙara yalwata ma mutum arzikinsa manzo Allah sallallahu ya ce a hadisin al-Imam Tirmidhi riwayar sahabban Annabi sallallahu guda biyu sayyidina abdullahi ibn Mas'ud da sayyidina abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum manzo Allah sallallahu ya ce tabi'u bainal hajji wal umrah. idan kuna da iko ku riƙa maimaita aikin hajji da umara fa innahuma yanfiyan al-faqra wa dhunuba domin suna kora zunubai kuma suna kora talauci aikin umra da aikin hajji in Allah madaukakin sarki ya ba mutum iko to suna cikin dalilan da suke kauda talauci wannan hadisi ne sahihi babban malamin hadisi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya inganta shi a cikin littafin sa sahihu Jami'at Tirmidhi so da wannan fa'ida ce ta bi ta aikin hajji na ma dai gab da aikin hajji ake wannan amma yanzu kila an fara buɗe asusun gata ko akwai asusun gata ka san da an gama wani aikin hajji kuma sai a fara buɗe asusu sai a ce ka je kai draft in dubu ɗari hudu tukuna a ga abin da Allah zai yi kafin gwamnati sanar da nawa ne kuɗin kujera ka ga yanzu wannan sai ya zama an yi mana ƙaimi an yi mana allura in da kana tunanin kila ka samu kuɗi mai yawa an biya ka wasu kuɗaɗe na gwamnati kana tunanin ka ƙara mata je ka tafi aikin hajji man bace wancan bai da fa'ida ba fa na uku annahu yutahhiru an-nafsa wa yu'iduha ila as-safa'i wal ikhlas idan mutum ya je aikin hajji to yana tsarkace masa zuciyarsa lokacin da kake gama aikin hajji kake dawowa ƙasar kaji sai ka ji zuciyarka duk wata damuwa baka da ita an tsaftace zuciyar ibadojin da ka je ka aiwatar wanda kila ba za ka samu damar yin su a ƙasarku ba domin akwai ibadojin aikin hajji waɗanda in ba a can ba ba inda ake yin su ba inda ake tsayuwa a rafa sai a hajji ba inda ake ibadar sa'ayi sai a hajji ba inda ake ibadar tsawafi sai a hajji ba inda ake jifan shaidan sai a hajji da a can ake yi to idan ka dawo sai ka ji an tsaftace maka zuciyarka in wani haushin wani kake ji sai ka ji duk ka manta da wannan haushin ka sha ruwan zamzam ka koshi ruwa mai albarka ka dawo sai ka jin zuciyarka ta zama mai hakke na hudu annahu yuqawwil imana aikin hajji na karfafa imani saboda zaka je gaban Allah ka kaskanta ba inda kake zuwa ka nuna kai bawan Allah ne makaskanci sai aikin hajji wani ganin shi a su abu ganin shi aiki ne amma sai ka gan shi kila ku haɗa kafaɗa da shi ana da wafi ka bangaje shi ya bangaje ka shugaban ƙasa sarki babban sarki an ce wani sarki wai a cikin sarakunan najeriya ya cire jibga jibgan waɗannan kayan da suke sawa na na sarauta ya sa harami wai sai ba fadan shi ya kalle shi kawai sai ya fashe da kuka ka ce lafiya ya ce ya ce wallahi ya ce wallahi ran kai daɗe na tuno wai kai ne haka yanzu jibe ka daga shi sai kyalle biyu a jikinsa kanin gawa ya zama kanin gawa kyalle biyu kyalle ba pant ko pant mutum ba zai sa ba ba zobe ba hula balle rawani duk ba za a sa ba to kaga wannan yana karfafa imani kuma ga ku ku zo ku zauna kaya iri ɗaya ba wanda yake jin yafi wani sannan fa'ida ta biyar annahu yu'awwidu الإنسان insana الصبر وتحمل المتاعب tahammul al قويا aikin hajji na koya maka hakuri حقودي حقودي أكن biyayya ga Allah idan da kana da raunin ibada in ka je aikin hajji dole kai kaini sai ga an ba ku gida daga gidan ku zuwa Ka'aba yayi daga nan zuwa PZ in da sauki ma kenan wani ya kai daga nan zuwa kwangila sai ku tafi duk salloli biyar din nan sai ka je ba za ka ji gajiya ba ka je ka yi ɗawaci kai zagaye da za a buɗe maka tafiyar da kai a nuna maka ita sai ka ga lalle ba karamar tafiya kai ba ka je kai sa yi tsakanin safa da marwa da za ka ga tafiyar da ka yi wannan sab'atu ashwatin din zagayen nan so bakwai ko da za a bude maka sai ga wata tafiya kai kila ta kai daga nan kusan a ce misali a ce ka kai kusan kusan a ce ka kai kwangila ko samaru amma kai ta kuma ga ka baka ji komai ba ka ga aikin hajji sannan ka haɗu da mutane masu ɗabi'u kala-kala wani da gangan kawai sai ya bangaje ka da gangan Allah ya turo shi domin a gwada haƙurinka a ga za ka yi haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba ko ko za ka yi didali, alhali Allah ce wala didala fil hajj babu musu aikin hajji, ba a jayayya aikin hajji. kai akwai mutanen wata ƙasa ma da ake cewa da gangan suke zuwa su mutane gula mutanen Turkiyya bar ma dai in faɗe su kawai an ce da gangan suna jin karfi sai su zo sai su maka wani gula haka ko zai su maka gula irin na yara su gaya za ka yi duk ana gwada ka a gani ana koya maka haƙuri sannan fa'ida ta shida annahu yu'addi bihi al'abdu li rabbih shukran ni'mati da aikin hajji ne kake gode ma Allah godiya kake ma Allah ni'imomi guda biyu akan ni'imomi guda biyu da ya maka ni'matin mali wa ni'mati al'afiya godiya ta dukiya Allah ya maka dukiya sannan Allah baka lafiya domin wanda bai da lafiya ba zai iya aikin hajji ba shi yasa malamai suka ce liman istata'a ilaihi sabila istita'an nan suka ce biyu ne al wal afiya ka zama kana da kuɗi kuɗin da zaka biya kuɗin aikin hajjin sannan kuma kuɗin da za ka ban ma iyalanka guziri ba za ka tafi aikin hajji kuma ka bar iyalanka kuma suna bara ba a'a ka zama kana da zad ka zama kana da guziri na tafiya sannan ka zama kana da abin da za ka ban ma iyalanka sannan kuma ka zama kana da lafiya domin aikin hajji na mai lafiya za ka ga tasirin lafiya a wannan wajen ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabin hanafiya al'imamul kasani ya faɗa a cikin littafin saba abin nan bada'i sana'a yake cewa fil hajji izharul ubudiyyati wa shukurun ni'mati a cikin aikin hajji akwai bayyana cewa kai bawan Allah ne sannan akwai gode ma Allah ta'ala amma izharul ubudiyya amma yadda ake bayyana bauta ga Allah ta'ala a cikin aikin hajji فهو إظهار التذلل للمعبود شيني بين كان كان تدكي أبن بوتا الله تعالى أنا ذاك كانون كلمة أسكنشيني أقول إن دا غارك تفعك أسدك حو موتا kai da kanka za ka zaɓi gara ka hau ka tafi a ƙasa da ka tafi mota ka shiga mota akwai shekarun da idan aka taso daga arafat za a wuce a tafi musdalifa tafiyar ƙafa ga baki ɗaya ba ta wuce kilomita hudu ba amma idan ka shiga mota sai ku yi awa biyar kafin ku kai kaga za ka gwamnati kawai ka taka a ƙasa ƙasa ɗariƙul musha pedestrian way hanyar masu tafiya a ƙafa kilomita hudu ka kai kilomita hudu ne kacal amma idan ka shiga mota zagayen da za a yi da gosulu sai ka awa biyar a cikin mota ko kaga kana nuna ƙasƙantar da kai ga Allah وفي الحج ذلك تواشين حج أخي ونا إبادة أنا نفهم قد كنت الدقيقة الله تواشين أي حج أخي قد كنت الدقيقة الله لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين والارتقاء والارتفاق a lokacin da za yi harami za ka cire kayanka kayan da kake sa masu tsada ka sa farin yadi farin kyalle mai kama da tawul ga gabaki ɗaya da wuya ta wuce dubu biyar shi za ka sa fararen kaya ka ɗaura ɗaya nan ɗaya kuma ka yafa akwai kaskancin da ya wuce wannan kayan da wani yake sawa da saboda sarauta ko mukami da yake da shi ba ƙananan kaya ba ne sannan ba zai sa hula ba sannan takalmi ma sai da aka sa masa aka ce gashi na'alu zai sa ba zai sa hida'i ba na'alu budaddan takalmi hida'i shine babban takalmi ba zai sa ba babban takalmi takalmi ne na gayu kwabashu takalmin yan gayu ne to ba za ka sa ba Kare kaskantar da kai ne ga Allah wa yazhabu bi surati abdin sahita alaihi maulahu sai kaga mutum ya sa wasu irin kaya kamar irin bawa ne wanda mai gidansa ya hushi da shi yana neman mai gidan na nace ya ce mishi to haka wa haka mutum yake fitowa aikin hajji fa ya ta'arradu bi su'i halihi li aqsi maulahu sai ya rika nuna ma mai gidansa ya shiga wani yanayi to haka kai ma kake bayyana in in za yi aikin hajji kayan da kake sawa wannan haramin kayan nan guda biyu rida'i da izari mayafi da kuma Jafto da kake ɗaurawa suna nuna kana kaskantar da kai ga Allah ta'ala ne kun ga wannan janibin godiya ga Allah Maɗaukakin sarki janibin bauta kenan ka wa amma shukrun ni'mati amma gode ma ni'imar Allah Maɗaukakin sarki fali annal ibadati ba'dhuha badniyatun wa ba'dhuha maliyatun ibada ta kasu gida biyu ibada kala biyu ce akwai ibadar da tsantsar dukiya kamar zakka ka kaga ibada ce ta kuɗi ko akwai kuma ibada ta jiki kamar sallah kamar azumi to shi ko aikin hajji ya haɗa waɗannan biyu aikin hajji jama'a baina al-ibadatul badniyyah wal ibadatul maliyyah za ka amfani da dukiyarka kuma kai yi amfani da jikinka jikinka zai aikatu bayan dukiyarka ta aikatu so daga aikin hajji shi yake da waɗannan kalolin guda biyu sallah ta ɗau ɓangare ɗaya sallah al'ibadatul badniyatul mahaba ce tsantsar ibada ce ta jiki zakka al'ibadatul maliyatul mahaba ita kuma ibada ce ta dukiya tsantsa ba jiki a ciki shi yasa hatta kila lokacin da za a fitar ma da zakka ba kai za ka fitar ba kana da al'amiluna alaiha kana da waɗanda za su yi aiki don fitar da zakar. Ka ga aikin zakka zakka ba aiki ba ne ibada ce ta dukiya ba ibada ba ce ta jiki to amma shi aikin hajji sai ya haɗa duka biyun a cikinsa akwai ibada ta dukiya sannan a cikinsa akwai ibada ta kuɗi ta ta jiki to al'imamul kasani yake cewa ibada kala biyu ce akwai ibada ta dukiya akwai ibada ta jiki wal hajju ibadatun la taqumu illa bil badni wal mali shi ko aikin hajji ibada ce da ba ta yiwuwa sai da jiki da kuma dukiya dukiyarka za ka yi amfani da ita sannan kuma ka zo ka yi amfani da jikinka har ma akwai inda ba a wakilci akwai inda a aikin hajji ba a wakilci wani ba zai wakilce ka ba kun ga arafat ba wanda zai wakilce ka shi yasa a ranar hatta waɗanda suke kwanci a aikin asibiti ƙasar saudi arabia a cikin adalcinta akan ɗauko su a cikin ambulan a cikin motar asibiti a zo da su wannan filin saboda duk mutumin da bai samu arafat ba to bai aikin hajji ba amma akwai abubuwan da za a iya maka kamar jifa za a iya ma ba ka da lafiya kana rashin lafiya za a iya maka jifa kana kwance a hema ku za a iya zuwa a jiya maka jifa amma arafat wajibi ne ka zama kana wajen shi yasa hatta idan ba ba ba an yi ma mutum ba ba bala'i ya so ya kama mutum ba aikin hajji ko gidan yari yake wani zubin akan fito da shi a zo da shi da matakan tsaro ya zo filin arafat kuma sannan lokaci kwara ɗaya ne rana ɗaya ce in ta wuce ba a ramako sadaka idan kun tafi aikin hajji da mutum rana arafa kuka tafi daga Najeriya rana arafa kawai ga kaga baka gan shi ba ka duba gaba baki dai filin bai wajen ka tabbatar da bai wajen to an da Najeriya kaka ce mai alhaji ba alhaji bane kama hajja manzon sun ce alhajju arafa to kun ga aikin hajji akwai akwai akwai akwai ibada ce shi ta dukiya kuma ibada ce ta jiki ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن saboda haka ne aikin hajji zai zama mutum tilas sai idan yana da dukiya kuma yana da lafiyar jiki fakana fihi shukrun ni'matayn sai ya zama a cikin sa akwai godiya ga Allah ta'ala a game da ni'imomi guda biyu da Allah ya maka wa shukrun ni'mati laysa illa isti'maluhu isti'maluha fi ta'atil mun'imi godiya Allah madaukakin sarki kuwa ita ce kai aiki da abin da Allah ya baka na ni'ima Allah ya baka ni'imar dukiya to ya za ka gode ma Allah ba kawai ka ce alhamdulillah da baki ba a ga kana amfani da dukiyar nan cikin abin da Allah ke so Allah ya baka lafiyar jiki ba kawai ka ce alhamdulillah shine ka gode ma Allah ba a'a godiyar Allah shi ita ce a ga kana amfani da wannan jikin naka kan jiki kan karfi wajen bautar Allah madaukakin sarki Allah ya baka ilimi ba shi bane kawai ka ce alhamdulillah a'a a ga kana aiki da ilimin nan kuma kana karantar da mutane daidai gwagwadon iyawarka shine ka gode ma Allah madaukakin sarki Allah ya baka wani mukami ba godiyar Allah ba ce kawai ka ce alhamdulillah a'a a ga kana amfani da wannan mukamin naka da ofis din naka domin taimakon al'umma da musu hidima ne ka gode ma Allah sai ka godiya game da ni'imar Allah ita ce kai amfani da ni'imar da Allah ta'ala ya maka a cikin abin da Allah yake so Shi ne ka gode ma Allah madaukakin sarki sai sa wata rana manzo Allah sallama ya fito gida manzo Allah sallama ya fito gida cikin sa ba komai can sai ga sayyidina abubakar shi ma ya fito can sai ga sayyidina umar ya fito sai suka haɗe manzo Allah sama ya ce abin da ya fito da ku shi ya fito da ni a madina fa sai suka ɗunguma suka tafi gonar sayyidina abu talha al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yana zuwa aka ce ai ya an yi baki ya fito ya ce a'a manyan baki manzo Allah sama da kansa sai ya ce a yanka musu rago aka yanka rago aka gashi aka kawo musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama ci yace thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im wallahi wannan ni'ima wannan naman da muka ci yanzu sai Allah tambaye mu game da shi da muka gama ci shi kenan sai muka yi gyatsa sai muka samu waje muka share muka ci gaba da gulma ko ko a'a da muka ci naman nan muka koshi sai muka gode ma Allah ta hanyar bauta gare shi fa'idar cin abinci ke fa'idar cin abinci ke shi yasa a hikima suke cewa wai wai wai wai suke cewa almajnunu ya'ishu li ya'kula ko alghafil ya'ishu li ya'kula wal aqilu ya'kulu li ya'isha amma wal mu'minu ya'kulu li ya'isha wa ya'budu rabbahu wawa kullum yana rayuwa ne dan ya ci shi ba yi da wata magana sai abinci wawa kenan rayuwarsa ta abinci ne aka samu ɗaya daga cikinsu yana cewa innama duniya ta'amun wa nisa'un wa mujamun fa idza fataka hadha fa ala dunya salamu wai duniyan nan abu uku ne innama duniya ta'amun kawai duniyan nan kashi ne kawai Wani nisa'un sannan ka sadu da mata wa mujamun sannan ka sha sai fa idza fataka hada idan ka rasa waɗannan abubuwan guda uku to fa ala salamu ka ce ma duniya ta tafi kaga wawa ke amma mai hankali sai suka ce ya akulu li ya isha yana ci ne don ya rayu to amma in ya rayu sai ne alhaya ليست في أصلها غاية رايوة با منفا بچ كوي كرايو أخوي رايو دا جاغ إتا رب عيش أخف من الحمام أخوي رايو دا جاغ إتا رايوة ولا كنشي لا تسقني ماء الحياة بذلة بل تسقني بالعز كأس الحنظري حنظلي, لا تسقني ماء الحياة بذلة قد خشايدني ورى يواتحني قد أنشي بل تسقني بالعز كأس الحنظل يتي خشايدني ون لا تلاتا إن بيزن سامت أو خاقا وقاقني فسيسك شيء والمؤمن يأكل ليعيش ويعبد ربه ممن يكون غايوة ينا شيء دنيا غايو إن غايو كما الله وهكا عكي سمو mu gode ma Allah to a cikin aikin hajji akwai ni'ima akwai godiya ga Allah akan ni'imomi guda biyu wa shukrun ni'mati wajibun aqlan wa shar'a sannan gode ma ni'imar da Allah ta'ala ya maka wajibi ne a shar'ance da hankalci ai wanda ya kyautata maka ko a cikin mutane ne ka gode masa ka gode masa ai babban abu ne ko shi yasa manzon sa ne ce man la yashkurun nasa, la yashkuru Allah duk wanda za a kyautata masa amma ba zai gode ma mutane ba to ba zai taba gode ma Allah ba shi yasa manzon Allah sa ne ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya maka abin arziki to kai ma yi kokari ka kyautata masa kai masa tukwici idan baka samu abin da zaka masa tukwici ba to ka ce masa jazakallahu khairan Allah ya saka da alheri kuma manzon sun ya ce man qala li akhihi jazakallahu khairan faqad balagha bis sana duk wanda ya ce ma dan uwansa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi to ya kai mutuka wajen godiya da yaba abin da aka masa to aikin hajji godiya ne ga ni'imar Allah da ya maka ni'imomi biyu ni'matu almal wa ni'matu al'afiya Allah ya baka dukiya shi yasa kake gode ma Allah ta hanyar wannan dukiyar Allah ya baka lafiya shi yasa ka ce to bari ma ka tafi can ka je ka bauta ma Allah kai ma Allah godiya a matsayin wannan ni'imar da ya maka ta lafiya so da ka wannan fa'ida ce fa'ida ta bakwai ta aikin hajji annahu yu'addi ila ta'arufi abna'il umma ala ikhtilafi alwanihim wa lughatihim wa awtanihim Allah ta'ala ya sanya aikin hajji domin mu san junanmu a aikin hajji sai kai aboki sai kai aboki dan kasar Chile sai kai aboki dan kasar China baya fahimtar yaren ka baka fahimtar yarensa amma kawai kuna haduwa kawai sai ku ji jinin ku ya hadu sai kaga ana Nigeria nigeria shikenan ana China China shikenan kuma sai ku zama yan uwan juna in an yi sa'a an samu wani mai fahimtar yarurrukan ku guda biyu sai ya tsaya tsakanin ku sai ga kuna tafira ka faɗi a faɗa masa shi ma ya faɗi a faɗa maka kun zama yan uwan juna aikin hajji na kawo wannan duk wanda ya aikin hajji zai ga waɗannan samarat zai ga waɗannan fa'idojin kai wani na ganin ka sai ya ji jikin sai ya ga sai ya ji kawai jinin ku ya haɗu alakhtilafi alwanihim duk da sabawan launi da ake cewa akwai farin mutum ni ban yadda ba da mutum na ji aikin hajji na ga fari fari da gaske fari farin mutum ayan an ce fari so tari sai ka ganshi kaman ja ne ko mai ruwan kwai ko to fari ke za mu wa Najeriya ma mutum zai ce mai yalo ko to wannan fari din fari sosai ga farin mutum sannan ina jin bara ne wani yake nuna min sun je aikin hajji a wani mutumi wani matashi can kasar Pakistan mutane gabaki ɗaya ba su wuce mutane tsawon shi mutane ba su wuce gwiwarsa haka yake ya kera kowa kamar irin baƙaya samudin wa baƙaya samuda wa adi irin jikokin samudawa da adawa dogo to da aikin hajji zaka ga waɗannan abubuwa wa lughatihim da saba wal lugha wani zai fahimtar yarenka ba ka fahimtar yarensa amma sai kaga kuma an san juna wa autanihim da sabawan kasashe kasashen ku sun saba amma sai ga aikin hajji kun haɗe kaga yadda ake kakkasa kasashen ma sai a ce asiya sai a ce eastern asia western asia central asia ga sunan sannan a waɗannan a waɗannan nahiyoyin su ma an karkasa su da ƙasashen nan sannan in ka taho Afirka sai a ce Afirka sai a ce ga West Africa ga East Africa ga South Africa ga Central Africa sannan a cikin West Africa sai a ce ga Nigeria ga Ghana ga Niger ga Mali ga Benin Republic dukkansu sannan kuma sai ka zo Najeriya sai a ce maka ga Kaduna ga Lagos ga abu eh, ga nasarawa ga sokoto ga kano sannan kuma ka zo kaduna sai a ce maka ai ga yan ikara sai a ce ga yan kaduna nan ga yan kaduna sau sai a aikin hajji sai ka ga wannan to aikin hajji ke hada waɗannan mutanen a duniya ba wani taron da ake yi har kafirai sun tabbatar da wannan sun miƙa wuya ba aikin ba aikin ba taron da ke tara mutane kamar aikin hajji duk duniya ba taron da ke tara mutane kamar aikin hajji a ce an samu mutum miliyan biyar sun zo sun haɗu a wuri ɗaya sai aikin hajji to wannan fa'ida ce kuma dama Allah ta'ala ya faɗa mana يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا daga cikin sanya mu zama maza da mata to akwai lita'arafu sannan Allah ya sanya mu ƙabila kabila dangi dangi bi ta'arafu dan mu san junan mu sai ka ga dan wani kasa kawai shi kenan kun haɗu da shi daga nan kuma zumuntar ku sai ta kullu ke kenan to wannan fa'ida ce fa'ida ta takwas fihi almanafi'u al-iqtisadiyya a cikin aikin hajji kuma akwai amfani na tattalin arziki cikin abin da Saudi Arabia ke samu bayan man fetur abin da ke ba saudi arabiya kuɗi to akwai aikin hajji shi za ka gaba su wasa su ma da shi abu biyu ne ga lada ga la'ada duk jirgin da zai sauka a filin jirgin saman abdulaziz a jidda to sai an biya sai kamfanin jirgin nan ya biya ma ma kudade masu yawa sannan su kansu 'yan ƙasa akwai wanda kawai hayan gidajensa idan ya ba da aikin hajji aka tara masa kuɗin to ba zai sake neman kuɗi ba kuma sai baɗi wannan nan kuɗin kawai sun ishe shi rayuwa kasuwanni ka ga yadda kasuwanni suke ake kawo kaya ake dandanan sun ƙare wani in ya samu ribar wannan shekarar to kawai sai ya haye sama daga shi sai dai ya sako ya sallah in ya ga dama domin akwai wanda ba su sallah a can ba su jin magana larabawa ni'ima ta musu yawa wasu su ba su jin magana Allah shirye su to to shi ce nan da yayi wannan ya tattara wannan kuɗin shi ce nan baya buƙatar samun wani kuɗi sai kuma wata shekara sannan mu kanmu a mu hukumomin alhazai ba haka nan ba ake yi kawai hukumomin alhazi su ma akwai samu akwai samu duk da zaka jan cewa gwamna ya biya ma mutane wa ya biya ma mutane dubu talatin ka biya kudin ka ten Najeriya muna cin masu biyan aikin hajji da ada a duniya ka je kai wannan binciken muna cikin waɗanda muke biyan aikin hajji da tsada su kan su hukumomin alhazai akwai abubuwan da suke samu akwai manafiya shi yasa qur'ani yace li yashhadu manafi'a lahum a cikin aikin hajji domin mutane su shaida amfanin nuka na kuɗi a tare da su sannan kuma Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum menene Allah madaukaki ya ce laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi idan kun gama aikin hajji kuma ku dan nemi kasuwanci kana da wani abu da ka tafi da shi wanda an yadda a tafi da shi sai ka sai da kayanka kaga aikin hajji yana ba da tattalin arziki sadaka tabbas in tattalin arziki bai ma kowa tasiri ba to zai ma Saudi Arabia hukumatan wa sha'ban da yan kasa da hukuma kowa kuɗi yake yi idan aikin hajji ya zo hukuma za ta samu kuɗi sannan kuma yan ƙasa su ma za su yi kuɗi ka je ka ga shago sai ka shiga shago a Saudi Arabia kai girman masallacin nan kaya ne kafin a gama aikin hajji sai ka ba komai a shagon an gama cin kasuwancin duk an kwashe kayan ba kuma kwashewa aka yi ba kowa ya siya ya biya ka duba wannan amfanin naka sannan fa'ida ta ƙarshe ita ce annahu yusa'idu ala nashri da'watil islamiyya hajji yana taimaka wajen yada da'awar musulunci kaga gaya ya a cikin tsare-tsare yanzu a Najeriya kungiyar izala idan aka je har wa'azin ƙasa take a can wa'azin duniya ana yin wa'azi a can wa'azi da hausa sosai a yada da'awa sannan duk inda ka je za ka tarar da malamai suna karantarwa ana bayani da yarurruka mabambanta can kaji ana ana urdu domin mutanen asiya mafi yawancinsu asiya can Indonesia in kana jin urdu za ka iya magana da mutanen pakistan za iya magana da mutanen abin afghanistan za iya magana da mutanen abin mutanen malaysia za ka yi magana da mutanen indonesiya uhudu yare ne da ya haɗa waɗannan ƙasashen sannan ga wani ɓangaren kaji ana faransanci wanda shi ma kariya ya tara ƙasashe masu yawa in mutum yana magana da faransanci zai magana da yan nijar zai magana da yan mali zai iya magana da yan benin republic sannan ga yan su pakis yan paris yan yan faransa din su kansu sannan zai iya magana da da da da da da yan kasashe nan da yawa dai wanda faransa ta musu mulkin mallaka to zaka je ka ga ana ta wa'azi ana ta karantar da mutane da waɗannan yarurruka a aikin hajji ake samun wannan damar to waɗannan fa'idoji guda tara kenan na aikin hajji wasu fa'idojin sun shafi mutum shi ƙashin kansa wasu kuma fa'idojin sun shafi al'umma ta aikin hajjin gabaki ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya ba mu iko na yi wanda ba su taɓa yi ba Allah madaukakin sarki ya azurta su su yi wanda kuma suka taɓa yi Allah madaukakin sarki ya azurta su da su koma su ma su je su su ƙara yi abu na gaba da ke da alaƙa da muƙaddiman mu game da wannan kitabul hajji ashhurul hajj waɗanne watanni ne aikin hajji ake aikin hajji Allah ta'ala ya faɗa mana yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji watanni ne sanannu an san watannin aikin hajji al-imam at-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin sa ya fitar da asari daga sayyiduna abdullahi ibn abbas yace kunna shawwal wa dhul wa dhul qa'dati wa ashru dhil hijjati sayyidina abdullahi ibn abbas ce watanni ne guda uku shawwal da zulqa'ada da zulhijja zulhijjan sai sai na abdullahi ibn abbas yace kwanaki goma to amma dai duka watanni domin mutumin mutum zai iya jinkirin tawaful ifada bai yi shi ba har zuwa karshen sai kusan karshe karshen zulhijja sannan yi yace ja'alahunna Allah subhanahu wa ta'ala lil hajji Allah ya sanya waɗannan watannin su zama na aikin hajji wa sa'ira shuhuri lil umra sauran watanni kuma Allah ya sanya su zama na umra fala yasluhu an yuhrima ahadun bil hajji illa fi ashhuril ba wanda yake ya halatta ya ce zai tafi yanzu ba za ka ce za ka tafi kai aikin hajji ba lokacin aikin hajji ya wuce sai nan da watanni kusan sai nan da watanni kusan goma sannan ko tara sannan za a je aikin hajji kuma wal umra yuhrimu biha fi kulli shahrin amma ita umra ya halatta mutum yayi ta a kowane wata sai ka yau zaka iya tafiya umra ita umra kowane wata za a yi shi yasa bature da ya tashi zai sa mata suna sai ce mata laser hajj laser hajj kaga ba hajji bace umra amma aikin hajji shi yana da keɓantattun watanni wanda Allah ya ce mana alhajju ashurun ma'lumat sayyidina na ibn Abbas ya ce su ne watanni guda uku nan Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja su ne watannin aikin hajji wato mutum zai fara niyyar yin aikin hajji tun a watan Shawwal za ka iya tafiya aikin hajji tun daga watan Shawwal an ce ɗaya ga watan sallah ƙarama za ka iya tafiya aikin hajji daga wannan amma aikin hajji ba zai kankama ba sai ranar takwas ga watan zulhijja sadaka idan ka tafi shawwal sai ka yi umara dama tamattu'i kila za ka yi kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah sai ka yi tamattu'i in ka gama umararka sai ka ci gaba da harkokin rayuwarka ba za ka sake mai da harami ba sai ranar takwas ga wata sannan sai ka tafi mina Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu gabatar da kitabul hajji da su kafin mu karanta hadisan da malam ya tattara mana a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairil anam Allah subhanahu wata'ala ya kemake mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaikum salam to insha Allah na'am hmm. Hmm. ba sharaɗi ba ne idan mutum zai tafi aikin hajji sai ba abin shi bashi sau da ka ana bin ka bashi wani ya biya maka hajji za ka tafiya ka mutum zai je aikin hajji shi kuma aikin hajjinsa ya yi babu sharaɗin da aka ce idan mutum zai tafi aikin hajji sai ya biya bashin da ake bin sa to da ka babu alaka tsakanin bashi da aikin hajji to da ka mutum zai iya tafiya ya je aikin hajjin sa in ya dawo kuma a ci gaba da bayani na bashi hmm. Hmm. Hmm. kuma sunan su da ai a fili yake al'umuru bi maqasidiha al'umur bi maqasidiha kullun ana yanke ma mutum hukunci ne gwagwadon niyyarsa sadaka in ya dawo ana dawowa ba ke nike nufi ba ke amarya ba ke laifin komai ba ba ke nike nufi ba uwar gida nike nufi shi ke nan magana ta kare kuskure aka yi sunan ku daya na zata uwar gida ce ta ɗau kuma waya tsakar gida ce dama akwai wasu zaka ga irin an da lokacin ana landline akwai wayar da ta haɗa kowa a gida ko yanzu kuma da ake da wannan gsm sai a yi waya haka sai a ɗaure ta a tsakar gida duk mutanen gida suna amfani da ita shi kenan almurbi maqasidu ba a ɗaura mutum da abin da bai yi niyyarsa ba ba ita ya niyya ba shi kenan so da ka za a yanke masa hukunci ne hukuncinsa zai tabbata ne ga wadda ya nufata so da ka sai ya yi bayani ya ce ita ba shi ba ita yake nufi ba amma ga wadda yake nufi shi kenan magana ta ƙare ban ji ba a ita umar ga baki din ta aina fula ce daga ba ta da wani bambanci ita ba wajiba ba ce ba wajiba ba ce aikin hajji shine na farko wajibi wanda mutum zai ta nanatawa to ya zama nafila amma ita umara ga baki ɗayan ta nafila ce shi yasa malamai suke cewa gara ka tsaya ka taimaki yan uwanka da ka je kai umara makwabtanka suna fama da yunwa ƴaƴansu ba su zuwa makaranta to ka ɗau wannan dukiyar ka raya su ya fi ka ɗauki dukiyar ka tafi ka je ka yi umara da ita so da asalin ta nafila ce mun gane wa alaikum salam na'am in ban faɗi da wasi ba dai jifa na ci buga misali da shi to wannan shi kuma daban alhaji bin niyaba kenan yana da dalilai za mu zo mu yi bayanin sa nan gaba amma a takaice ya halatta wani zai iya ma wani aikin hajji amma da sharaɗin shi ya taɓa yi ba za ka yi ma wani ba kai baka taɓa yi ba sadaka mutum ba zai ma baban shi ba ba zai ma babarsa ba sai idan shi ya taɓa yi in ya taɓa yi ya sauke farali to yana ya halatta zai iya ma wasu waninsa amma ana magana ne ana zaune a can mutum ya je aikin hajji dole ya halarci filin arafat amma dama kwata-kwata bai je ba kila ma ya rasu domin ana ma wanda ya rasu aikin hajji mutum babansa ya rasu bai aikin hajji ba Allah ya masa arziki shi to zai iya ma mahaifinsa walaikum salam yana da a yi baban wancan mara lafiya ne ba shi ya yi ba to shi wanda za a biya mawa ya je ma baban mara lafiya ya taɓa yi ba shi ce na a fili take yi ya halatta mana zai yi ai ka'idar da za ka rike ita ce ya halatta wani ya ma wani aikin hajji idan shi wanda zai yi ya taɓa yi amma in bai taɓa yi ba to ba magana <laughs> wannan ni ban gano wannan tambayar ba ban gane tambayar ba wanda ya rubuta tambayar takardar ne yana nan ya bayani in ko bai nan ya sake rubuta wata sati mai zuwa ko gobe اللهم آت نفوسنا تقواها وزكم من da أزمي azumin تاسوعا da ashura mun san falalarsu da da sassu sama ya faɗa a lahadi da litinin lahadi da litinin yau bakwai ga wata lahadi da litinin kada mutum ya saka cibe lahadi da litinin shine kwanan watan daidai lahadi da litinin shine tsirgar daidai wata bai yi nukusani ba saudi arabia haka yake mu ma nan najeriya sanarwar da sarkin musulmi ya bada kenan to da ka lahadi litinin hmm. babu rikici a wannan shi a wannan a kwanan wata ban san yadda mutane suka hudar da kansu ba kirgin ya tafi daidai lahadi litinin su ne kwanakin da su ne tasu'a da ashura tara da goma ga wata Allah ya madaukakin sarki ya shirmitar da mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in